Bitrus ta biyu Sura ɗaya Siman Bitrus, bawa kuma manzan Yesu Kiristi, zuwa ga waɗanda ta wurin adalcin Allahnmu da Mai Cetonmu Yesu Kiristi sun samu bangaskiya mai daraja irin tamu, alheri da salama su zama naku a yalwace ta wurin sanin Allah da Yesu Ubangijinmu, mai da kira da kuma zaɓen da aka yi wa mutum ya zama tabbatacce, ikonsa na Allahntaka ya ba mu komai da muke bukata don rayuwa da kuma tsoron Allah. ta wurin sanin wanda ya kira mu ta wurin ɗaukakarsa da nagartarsa, ta wurin waɗannan ya ba mu alkawaransa masu a girma da kuma masu daraja, domin ta wurinsu mu iya yin tarayya cikin allantakarsa, ku kuma ku ɓuta daga lalata da take cikin duniya wadda mugayen sha'awace-sha'awace suke jawowa. Saboda haka, ku yi iyakar ƙoƙari ku ƙara wa ku nagarta, ga nagarta kuwa ku ƙara mata sani, ga sani kuma ku ƙara masa kamun kamunkai, ga kai kuma ku ƙara daurewa, ga daurewa kuwa ku ƙara tsoron Allah, ga tsoron Allah kuma ku ƙara nuna alheri ga ’yan'uwa, ga nuna alheri ga ’yan'uwa kuma ku ƙara da ƙauna, domin in kuna ƙaruwa da waɗannan halaye, za su kare ku daga rashin tasiri da rayuwa na rashin amfani cikin saninku na Ubangijinmu Yesu Kiristi. Amma in wani ba shi da su, ba shi da hangen nesa, ke nan, kuma makaho ne ya kuma manta cewa an tsarkake shi daga zunubansa na da Saboda haka ’yan'uwana, ku ƙara aniya wajen tabbatar da kiranku da zaɓenku da aka yi, gama in kuka yi wannan abubuwa, ba za ku taɓa faɗuwa ba, za ku samu kyakkyawan marabta cikin madawwamin mulkin Ubangijinmu da Mai Cetonmu Yesu Kiristi. Annabcin Nassi Saboda haka, kullum zan tuna muku da waɗannan, ko da yake kun san su kun kuma ka ƙwarai cikin ban gaskiya da kuke da ita yanzu, a gani na ya dace in tunashe ku muddin ina raye cikin tantin wannan jiki, domin na sani na kusa in ajiye shi a gefe yadda Ubangiji Yesu Kiristi ya nuna mini a sarari. Zan kuwa yi iyakacin ƙoƙari in ga cewa bayan rabuwa ta. kullum za ku iya tuna waɗannan abubuwa. Ban bi tatsuniyoyin da aka ƙaga da wayo sa'ad da muka gaya muku game da ikon Ubangijinmu Yesu Kiristi da zuwansa ba. sai dai mu shaidu ne na ɗaukakarsa mai girma da muka gani da ido, gama ya sami girma ɗaukaka daga Allah Uba, sa'ad da murya ta zo masa daga mafificiyar ɗaukaka cewa, Wannan ɗana ne, wadda nake ƙauna da shi nake jin daɗi ƙwarai. Mu kanmu mun ji wannan murya da ta zo daga sama sa'ad da muka tare da shi a kan dutse mai tsarki. Muna kuwa da maganar annabawa da aka ƙara tabbatar mana zai fi kyau in kuka lura da ita, kamar hasken da yake haskakawa a wuri mai duhu. har ya zuwa wayewar gari da kuma haskakawar tauraron asubahi a zukatanku. Gaba da komai dai, dole ku gane cewa babu annabcin nassin da ya fito daga fassarar annabi da kansa, gama annabci bai taɓa samo tushensa daga nufin mutum ba, sai dai mutane sun yi magana daga Allah yayin da Ruhu Mai Tsarki ya bishe su. Bitus ta biyu Sura biyu aya ɗaya malaman ƙarya da kuma hallakarsu. Amma a da akwai annabawan ƙarya a cikin mutane kamar yadda za a samu malaman ƙarya a cikinsu. A ɓoye za su shigar da karkataccen koyarwa mai hallaka har ma su yi musun Ubangiji mai iko duka wanda ya saye su suna kawo wa kansu hallaka farar ɗaya. Da yawa za su bi hanyoyin rashin kunya su kuma sa a rena hanyar gaskiya cikin kwaɗayinsu. Waɗannan malaman ƙarya za su cuce ku da tatsuniyoyin da suka ƙaga. Hukuncinsu yana a rataye a kansu tun da daɗewa, halakarsa kuma ba ta barci. Gama in har Allah bai ƙyale mala'iku sa'ad da suka yi zunubi ba, amma ya tura su cikin lahira domin a tsare su don hukunci, in har bai ƙyale duniya ta da ba sa'ad da ya kawo ambaliya a kan mutane marasa tsoron Allah, amma ya kiyaye Nuhu, mai wa'azin adalci, da kuma waɗansu bakwai, in har ya hukunta biranen sadom da Gomara. ta wurin ƙone su suka kuma zama toka, ya kuma maishe su misali na abin da zai faru da marasa tsoron Allah, in kuwa har ya cece Lot mai adalci wanda ya damu ainin da ƙazamar rayuwar mutanen marasa bin doka, Adam kuwa abin da adalin nan ya yi, ya kuma gani sa'ad da yake a cikinsu, sai kowace rana yakan ji ciwon aikinsu na kangara a zuciyarsa mai adalci, in haka ne. To, Ubangiji ya san yadda zai ceci mutane masu tsoron Allah daga gwaje-gwaje ya kuma tsare marasa adalci da ranar hukunci har ya zuwa ranar shari'a. Wannan gaskiya ce musamman ga waɗanda suke bin sha'awace-sha'awacen lalaci na mutuntaka, suna kuma rena masu mulki, da ƙarfin hali da kuma girman kai. Waɗannan mutane ba sa tsoro kawo zargin ɓata sunan talikan sama, duk da haka ko mala'iku ma da suka fi su ƙarfi. suka kuma fi su iko, ba sa kawo irin wannan zargi na ɓata suna game da waɗannan talikai a gaban Ubangiji. Amma waɗannan mutane suna yin saɓo a kan abubuwan da ba su fahimta ba, suna kama da dabbobi marasa hankali, halittun da suke bin abin da jikinsu ya faɗa musu kawai, waɗanda aka haifa don a kama a hallaka, kuma kamar dabbobi su ma za su hallaka. Za a yi musu sakamako da muguntar da suka yi a ra'ayinsu Jin daɗi shi ne a yi annashuwa da rana tsaka; su ƙazamai ne marasa kunya, suna cike da jin daɗin sha'awace sha'awacensu yayin da suke cin biki tare da ku; idanunsu sun cike da zina, ba sa ƙoshi da yin zunubi, suna jarabtar waɗanda ba tsayayyu ba, gwanaye ne a kan kwaɗayi, la'anannun iri, sun bar miƙaƙƙiyar hanya, suka bauɗe suna bin hanyar bal'am. ɗan Beyar, wanda ya yi ƙaunar hakkin mugunta. amma an tsawata masa saboda laifinsa ta wurin jaki, dabbar da ba ta magana, wadda ta yi magana da muryar mutum, ta kuma kwaɓi haukan annabin. Waɗannan mutane maɓulɓulai ne babu ruwa da kuma hazan guguwar iska take kora. An shirya matsanancin duhu dominsu, gama suna surutai banza na girman kai ta wurin son bin fasikanci na mutuntaka. Sukan ja hankulan mutanen da suke kubucewa daga waɗancan masu zama cikin kuskure, suna yi musu alkawarin ’yanci, yayin da su kansu bayi ne ga aikin lalata, gama mutum bawa ne ga duk abin da ya mallake shi. In har sun kuɓuta daga lalacin duniya ta wurin sanin Ubangijinmu da kuma Mai Cetonmu Yesu Kiristi, sai suka sake koma a cikin aikin lalaci har ya rinjaye su, za su fi muni a ƙarshe fiye da farko. Zai fi musu kyau da ba su taɓa sanin hanyar adalci ba, fiye da a ce sun sani sa'an nan su juya bayansu ga umarni mai tsarkin nan da aka ba su. A kansu karin maganan nan gaskiya ya ce, kare ya koma kan amansa, da kuma alade da aka yi wa wanka ya koma birgima cikin laka. Bitrus ta biyu Sura uku Ranar Ubangiji Abokaina ƙaunatattu, wannan ita ce wasiƙa ta biyu a gare ku, na rubuta su biyun su zama abin tuni don su faɗakar da ku ga tunani mai kyau. Ina so ku tuna da kalmomin da annabawa masu tsarki na da suka faɗa kuma umarnan da Ubangiji Mai Cetonmu ya bayar ta wurin manzanninku. Da farko dai dole ku fahimci wannan cewa a kwanakin ƙarshe masu ba'a za su zo suna ba'a, suna bin mugayen sha'awace-sha'awacensu. Za su ce ina wannan dawo da ya alkawari ne? Tun mutuwar kakanninmu kome yana tafiya kamar yadda yake tun farkon halitta, amma da gangan suke manta cewa tun da can, ta wurin maganar Allah, samai suka kasance, aka kuma yi ƙasa daga ruwa ta wurin ruwan kuma, ta wurin waɗannan ruwan ne aka nutsar aka kuma halakar da duniya ta wancan lokaci. Ta wurin wannan magana ce aka ajiye sammai da ƙasa na yanzu domin wuta, an ajiye su kuma don ranar Ubangiji da hallaka ta mutanen marasa tsoron Allah, amma kada ku manta da wannan, abu guda ɗaya, abokaina ƙaunatattu, ga Ubangiji kwana ɗaya kamar shekaru dubu ne, shekaru dubu kuma kamar kwana ɗaya ne. Ubangiji ba mai jinkiri ba ne wajen cika alkawarinsa, yadda waɗansunku suka fahimci jinkiri, yana haƙuri da ku, ba ya so wani ya hallaka, sai dai kowa ya kai ga tuba. Amma ranar Ubangiji za ta zo. kamar ɓarawo, sammai za su ɓace da ruri, abubuwan da suke cikinsu za su ƙone, ƙasa kuma da dukan abin da yake cikinta za su tonu. Da yake za a hallaka dukan abubuwa ta haka, waɗanne irin mutane ya kamata ku zama? Ya kamata ku yi rayuwar tsarki da ta tsoron Allah, Yayin da kuke zuba ido ga zuwan ranar Allah, kuna gaggauta zuwanta. Wannan rana za ta kawo wa sammai hallaka, ta ƙunan wuta abubuwa kuma za su narke don zafi, amma bisa ga alkawarinsa muna zuba ido ga sabuwar sama da kuma sabuwar ƙasa, inda adalci zai yi zama. Saboda haka abokai na ƙaunatattu, da yake kuna zuba ido ga wannan, sai ku yi matuƙar ƙoƙari don a same ku ba tabo, sai dai zaman salama da shi. Ku yi zaman sanin cewa haƙurin Ubangijinmu yana nufin ceto ne. kamar yadda ƙaunataccen ɗan'uwanmu Bulus ma ya rubuta muku da hikimar da Allah ya ba shi, haka yake rubutu cikin dukkan wasiƙunsa, yana magana a cikinsu a kan waɗannan al'amura. Wasiƙunsa sun ƙunshi waɗansu abubuwa masu ƙuyar fahimta, waɗanda jahilai da kuma waɗanda ba tsayayyu ba ne suke murɗa ma'anarsu, kamar yadda suke yi da sauran nasosi, ta haka suke jawo wa kansu halaka. Saboda haka abokai na ƙaunatattu. Da yake kun riga kun san wannan, sai ku zauna a faɗake don kada a ɗauki hankalinku ta wurin kuskura marasa bin dokan nan, har ku faɗi daga matsayinku, sai dai ku yi girma cikin alheri da sanin Ubangijinmu da Mai Cetonmu Yesu Kiristi. A gare shi ɗaukaka ta tabbata yanzu da har abada amin.